يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka bar sake haɗuwa a masallacin abu huraira radiyallahu anhu ana sakkwato birnin shehu yau juma'a babbar rana tara ga watan ramadan shekara ta 1439 tara ga watan tara 1439 wadda ta dace da ashirin da biyar ko ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha takwas mun kammala tafsirin suratun no mai ayoyi sittin da hudu za mu shiga karatun suratun furkan wadda take da ayoyi saba'in da bakwai kuma sura ce daga cikin surori wato ainihin na makka inda akwai saɓani dangane da ita amma dai da yawan malamai sun tafi akan cewa sura ce makiyya suratul furqan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان أنكرا وأن سورة الفرقان وأن الفرقان سنان لبسين سورة القرآن saboda a farko wannan sura Allah ta'ala ya kira sunansa ta tabarakal ladhi nazzala al-furqan zaka sai aka bata suna al za mu ji ma'anar furqan a nan gaba kaɗan Allah wannan sura kamar da muka ce makiya ce kuma tana da ayoyi saba'in da bakwai ita ce ta ashirin da biyu in ka ɗauku jerin surorin Ƙo'ani daga fatiha baƙara ali imrana Sa'i, ma'ida al'ami la'arafi har ka gangaro ita ce ta ashirin da biyar amma a sauka ita ce aya ta arba'in da ɗaya kusa akwai bambancin jerin surori yadda suke haka da yadda suka sauka domin idan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sa ta tsakanin sura ta kaza da ta kaza idan aya ta sauka sai ce ku je cikin sura kaza ku sa ta tsakanin ayar kaza da kaza saboda qur'ani ya sauka ne mufarraqan da haka ta sauka bayan suratu yasin amma kafin suratu fatir da haka kenan yasin ta sauka sannan furqan sannan fatir amma kaga yanzu zuba mu kai yasin tana can ƙasa tare da fatir wuri guda sannan fatir tana saba da ita alhalin ta riga fatir sa bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi nazzala al-furqan wannan sura ta maida himma wajen karantar da mutane manyan shika-shikan musulunci shika-shikan imani imani da Allah imani da alqur'ani imani da manzo Allah imani da alkiyama sannan a cikinta akwai kalilan daga cikin kisoshin annabawa annabi musa annabi nuhu da sauransu ƙarshenta kuma an ba da sifofin ibadun rahman bayan allah mutanen kirki masu aiki da ƙur'ani da aka wannan sura ka tukar sura ce ta alƙur'ani kaga idan akwai suratun muhammad a cikin alƙur'ani akwai suratun rahman a cikin alƙur'ani da kuma akwai suratun furqan da allah yana da tasa sura ko haka ba annabi yana da tasa sura qur'ani ma yana da sura ta kansa shi daka wannan sura qur'ani ce sai tabaraka ta'ala ce tabaraka alladhi nazzala alquran tabaraka alladhi nazzala alquran alladhi nazzala alquran الاسم والموصول وصلته سنه مبتدا خبر ايش تبارك الذي نزل الفرقان وهو الرحمن تبارك sha'nuhu wa ta'ala jidduhu wala ilaha ghayru tabaraka alladhi nazzala wannan da ya saukar da qur'ani tabaraka ya tabaraka ya tsarkaka tabaraka alkhairin ya yi yawa tabaraka ya yi albarka ya saukar da albarka wannan kalma da cikin kalmomin guda biyu waɗanda mubalaga ce da ba amfani da ita ga kowa sai Allah sura da na uku in ka ce tabaraka ka ce subhana waɗannan sifofi ne da ba a sifaita kowa da su sai Allah kowa sifaita da wani abu cikinsu yanki ne gare shi ba kamila na uku shi ne ar kana ya zama rahim annabi ma rahimun ne wa kana bil mu'minina rahima wani nulikum bil mu'minina rahufur rahim wa kana bil mu'minina rahiman ta annabi ce أو فرق آية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الآن يعني. أما شن أرشم tauba la qad ja'akum rasulun harshen ta bil mu'minina ra'ufur rahim annabi ana iya kiran ka rahim amma ba a kiran ka rahman balaga ce da Allah ya da to haka tabarak tabaraka tana da ma'anoni guda uku tabaraka ya girmama ta'azama ke tabaraka ya kammala sifofinsa na kware sun yi yawa tabaraka yayi albarka alkhairorin su sun yawaita wannan kalma ta cikin Qur'ani sau tara mu duk inda ta zo Allah take ne yar wacce ita ce subhana ita kuma ta zo sau 44 ba inda ake faɗin ta sai ga Allah zaka duk inda ka ji subhana to sunan Allah a take subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون سيد الله سبحان الذي أسرى بعبده وننكب تبارك الذي نزل الفرقان الخير ننسى سني يوم البركة sun sauka girmansa ya shine allazi nazzala alfurqan wannan da ya sassaukar da alfurqan shine qur'ani an kira qur'ani furqan saboda dalilai guda ne dalili na farko annahu yufarriqu bayna alhaqqi wal batil fi kulli almasail yufarriqu bayna alhaqqi wal batil fi at-tauhid يفرق بين الحق والباطل في التاريخ يفرق بين الحق والباطل في المسائل العلمية والعملية يفرق بين الحق والباطل في فض الخصومات يفرق بين الحق والباطل في المسائل الاقتصادية يفرق بين الحق والباطل في المسائل الاجتماعية جبن الأمر إلى الدنيا القرآن يسافر أمك أبين عديدين ولا بعدين أبين الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي للي ولا القرآن ينا shiryawa ga بيوان شيني ما في ميكي to shi yasa yake furqan mai raba gaskiya da ƙarya kun ga ranar badar an kira ta yawmul furqan sai ta dace da ranar saukar qur'ani kuma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an radda Allah ya bayyana wa'ad da gaskiya wa an makareci dalili na biyu na kiran qur'ani furqan li'annahu nazala mufarraqan wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا من سسوك القرآن كدن كدن مشركين سني جاية كونا سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة سألتي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا kadan kadan qur'ani ke zuwa sabanin sauran littafan da suka gabace shi a taura gaba ɗaya ta sauka annabi musa alaihi salatu wassalam zuwa yi wurin allah aka bashi alluna allah da hannunsa ya rubuta a taura kuma ya miƙa ma annabi musa su ne da ya zo ya ga ana bauta ɗan maraƙi ya rikice wa alƙal alwa wa aka da bi ra'asi a ya turruhu ilai ya jifa da alluna ya manta magana mai tsarki ce a cikin alluna shi zai nuna maka fushi hatsari ne inda fushi da ta a yi jifa da maganar allah kuma waye wannan aiki annabin Allah to amma abinda ya fi wuta zafi shi ya kai ɗera ga wuta ko ba haka ba wato ganin ana shirka shi ya tada hankalin annabi Musa ya manta da duk abin da Allah تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا albarkatunsa sun yawaita shi wannan da ya saukar da alkur'ani ala abdihi gabawansa. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wuraren girma da suka ana kiransa ne bawa sau da wannan kalma ta bawa in ka jingina ta ga mutum za ka samu kaskanci in ka jingina ta ga allah za ka samu girma da ɗaukaka kun san bambancin ka zan bawa ga allah da ka zan bawa ga wani allah idan ka zan bawa ga wani Allah zai kwashi alherin da aka da kai zai wahalar da kai ya bautar da kai amma in ka zan bawa ga Allah kai ko zaka samu alherin da aure Allah zai fi kyautata maka don haka mukamin girma ne anan kamar da aka ce subhanallazi asra bi abdihi wa in kuntum fi nabiyyin mimma nazzalna ala abdina wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqi to duk wurare na daraja da girmama annabi sai a kira shi bawan Allah babu girma da ya wuce ka zan bawan Allah ba haka ubudiyan ma mataki mataki ce kulluna lillahi abid Dukkanmu bayan Allah muke amma wani ya fi wani zama bawan Allah ma'ana ya fi bauta ga Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah ya fi kusanci ga Allah فللنبي صلى الله عليه وسلم من هذه من هذه المنزلة أعلاها وأسماها wannan martaba ta bauta ga Allah duk muna da ita amma annabi ya kibu rabo a ciki li yakuna lil alamin nadhira mun sauka masa wannan qur'ani domin ya zama mai gargadi ga mutane don haka idan Allah ya baka qur'ani su ake kai amfani da shi wajen gargadi ga mutane ma abuta alqur'ani bin da aka san su da shi Shi ne karanta wa mutane shi domin su wa'azto domin su faɗaka domin su bi Allah alladhi lahu mulku samawati wal ard kaga ka yi mamaki qur'ani ana saukar da shi saboda dalili biyu lil bisharati wan nidarati bashiran wa nadiran ne shi annabi ko to amma anan ba a kawo bashir ba sai ka ce lil alamin nadiran saboda me saboda wannan sura ta mai da hankali ne ga abubuwan da mushrikai ke yi za ka sai aka yi maganan gargaɗi ba a yi maganan bishara bishara kuwa waɗanda suka karɓa gaskiya ake ba bishara amma gargaɗi waɗanda suka ba da bai su ake magargaɗi allazi lahu mulku samawati wal ard ubangijin nan da ke da mulkin sammai da ƙasa komi a sama nashi kuma komi a ƙasa nashi kowan mallaki wani abu yan mai an kai duk abin da an ka baka na mulki yan maka an kai an yi lokacin da ba ka mallaka shi za a yi lokacin da ba ka mallaka shi in e, riga ka sa sabuwa a yi lokacin da ba ka da ita sannan za a yi lokacin da ko dai ta tsufa ta mutu ba ka da ita ko ka cire ka ba wani ko ka mutu wani ya gani dole duk abin da ka mallaka ne in mulki kake takama da shi wani ya yi mulkin gabaninka ko za ka sauka ka ba wani wannan shi ne ita ce duniya shi yasa wani sarki da ya ce ka duniya akwai daɗi in ba don ana mutuwa ba wani malami ce Allah ya taimake ka mutuwar nan ta kawo daɗin ita ah, ya za ka ce haka ya ce Allah ya taimake ka in ba a mutuwa kana hawan kujerar <laughs> wani a bisa gare ta ya mutu ka hau ko ba haka ba da hikimar duniya ke yau gare ka gobe ga ɗan'uwanka amma mulki da wamamme na Allah sama da ƙasa wala mai tafi walada ubangiji bai rikida ba lam yakul lahu sharikun fil mulk kun bai kasance yana da mai tarayya da shi a mulki ba baka cani da Allah adda ruwa Allah kadai adda amma ya ara shi yasa duk abin da za a jingina ga Allah in buƙatar jingina shi ga wani tsoro to shari'a ta ce a sa summa ka ce yau Allah ya taimake ni jarma ya taimake a ce a sha a sha a sha Allah ya tabbike ni sannan jarma ya tabbike ni yayin aure kai ko ba haka <laughs> amma ba ka cewa Allah ka ce wani ka hada su ku shirka ji lafiya ba ka ce Allah ya so abu wani ya so shi yahuda sun ce ma annabi ai mutanen ka na kirki ne matsalar su guda suna gaba kan Allah ce in jiwa suka ce gashi kan cewa masha Allah wa sha'a Muhammad manzo Allah ce kullu masha Allah wahda bai hude ya gyara kuma an karba addinin musulunci ke sadda suna yi annabi bai jiya yanzu da annabi ya jiya abin da bai hude gaskiya fudi gaskiya da shirka ce sai ce ku bari ku ce masha Allah wa da ku daina hada ni da shi wa khalaqa kulla shay Allah shi ya halicci komai da komai fa qaddarahu taqdira ya daidaita shi ko kuma ya kwatanta shi kwatanta yace yadda yake so ruwan sama daidai da yake so ki so da shi rayuwarka daidai iya ajalin shekaru da yake so baka ya baka arzikinka daidai wanda yake so ya baka ƙirar jikinka da tsawonka da faɗinka da farinka ko baƙinka da komai naka tsararre da a shi yasa Allah ya kafi ahsani taqwim amma in ka tsufa sun maradar nawa asfala sabi komai kyawun mace in ka ba ta shekara hamsin ka ɗora kan shekarunta to an gaba yayinta shi namiji ba a magana wai don shi daman kyau ba ba lalurar sarki mu zaman mu maza shi a kyawun akwai mai shafa hoda shi kuna sha wajen baki kuna sa gazal kuna kwaskwari ba ba ku yi saboda zaman ku maza shi a kyau su ɗin da ke takamar kyau da ado da gyare-gyare da kwaskwarima to kowacin su duk kyawunta in ka ba shekara hamsin ka ɗora a kan shekaru ta sadda tana baka shawa an gama da ita واتخذوا من دون الله الآلهة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا fattakhadhu min dunihi alaha ubangijin nan da nazzala alqur'ana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran ubangiji da haka saboda tsamar wautan mushrikai wattakhadhu min suka bar shi suka riƙe wasu awarin bauta shine ne duni Allah bai da abota ba kowa ba in ba shi la yamlikuna shay'an su waɗannan ba su da komai a saba ko ƙasa wa hum yukhlaqun su ma halitta su yi, ba kamar shi da khalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdiran wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ababen da suke bauta ba ba su iya cuta ba kansu ba su iya amfani da kansu ma'ana in an zo a cuce su ba su iya tunkuɗewa ka ƙera gunki da kanka ka aji iska mai ƙarfin ya kada zai faɗi ya kare sai ka je ka nemo kafinta ya maka ya nemo aradite ko ya nemo gam ya haɗa ya sa kusa kana buga a hankali kai ya wawace ka a wace ubangijin da ka gani amma kuma ka ce shi ne abin mutu bai iya amfanin kansa bai iya cutar kansa ballantana kai ya amfani ka ku ya cuce ka sannan wala kuna mautan wala hayatan wala nushurun ba su iya kashe kowa ba su iya ba kowa rayuwa in an mutu ba su iya tayar da kowa to ya za a bauta wannan sifa in ka ce wai Allah na magana kan goma kare duk wanda aka bauta ba Allah ba haka yake dauki kiristoci misali masu bautar annabi isa zai iya cuta ma kansa don kashin kansa zai iya amfana kansa zai iya raya wani ko ya kashe wani ko ya tada wani ba da izinin Allah ba ba zai yi to haka duk wani shehi da kake bauta wanda kan da al'amarin ka gare shi ka kafa hotonsa ka yi haka kana tashi baka shi kanshi bai iya cuta ba kanshi bai amfana kanshi in ko gaskiya ne ya taso da inda yake mutum duk wani mai kabarin da kake bauta ya taso mu gani eh to ai ya taso mun gane shi ga falwaya mun gane shi ga gimshiki shinshinatun na'rifuha min akhzar magana da Allah faɗi je kenan game da munafikai ko yace ta'atun ma'rufa mun san irin wannan ta'at ta to mun san irin wannan bayyana ta ko san irin wannan ganin na ku gani ne na wahabi wanda cikin kwalwa kawai yake shaidanin ku ne ya suranta muku cewa gashi nan kuna da shi shi yasa da yake na shaidan ne bai taɓa bayyana a masallaci ba ko kun taɓa ya bayyana a masallaci bai bayyana ga salihai mutanen kirki daga ɗakunan wasu mata mu shirkai sai bisa wasu duwatsu wata tara aljannu duk wanda ka bauta ba ba Allah ba wallahi kai aikin banza saki kowa kama Allah shi a zaman lahiya ga wa qala alladhina kafaru قال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي عليه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه sun ce wannan ƙur'ani da ka zo da shi irin karya ne ka kayan agaji wa a'anahu alaihi qaumun akharun kuma wasu mutane daban ne ke zuwa suna taimaka to kuma ku zo ku haɗu ku taimaki juna ku irin ku shi yasa Allah yake faɗa ja'u zulman wa zura sun zo da zalunci sun zo da ƙarya me yasa yake zalunci saboda su yi bi Qur'ani littafin da yake kowane tsarki fi kowane zama gaskiya suka jefe shi da zama na ƙarya sannan me yasa yake zalunci saboda sun kalli mutumin da duk duniya babu wanda ya gaskiyarsa suka ce masa makareci sannan me yasa yake zalunci saboda wannan magana ta su ta nuna ana iya yin qur'ani to su yi iri ne kuma suka ce wa adahu alaihi qaumun akaru ku je ku kawo akaru akharun din magane su sa a wata ayar Allah ce a ha'a ajamiyun wa arabi suka ce eh to ai dai waɗanda labaru da suka kawo wa ai muna ganin da farisa labarun farisa ne to haka salmanin farisi ne ya faɗa to salmanin farisi ko larabci yi. balarabiya mai sai da tafasa a kasuwa sai ta kalle ta ga wane ne yake larabcin nan don ba balarabe ba kamar kai ne dan najeriya ka je makka komi larabcinka in ka saki baki kana cirki balarabe a zuciyarsa dariya ka yake sannan a ce wanda a haka shi ya koyar da larabci da kowa bai yin ba yanzu misali ɗan ƙarami a ce in yamuri a birnin kano ko a Sokoto, wanda bai wata uku ta wa sakkwato gwalamniya kawai yake kaina tana ciwo a ce wai shi ya koya ma malam abubakar cika wasar ƙur'ani da hausa to Allah akwai kare da ta kai wa ya yasa zulma sai ce wa zuran da kiran ƙarya zalunci ne da kiran ƙarya ba zai yi ba abinda bai yiwa ne وقالوا أساطير الأولين اكتتبت أقول أنا تمشي نضر بن الحارث tara mutane ke yana tatsuniya ya ce to mamuru da ce na tatsuniya ni ma tatsuniya ce nike ba wa qalu asatirul awwalin kitab suka ce wai labarun magabata labarun farko ne labarin dare dubu da ɗaya ne yake yanzu da Allah wanda ya saurari Qur'ani yayi kama da labarin dare dubu da ɗaya iktatabaha sune yake ta rubuta fafa ne yake yi ba nashi bane to ku je ku ka original littafin mu gani inda yake kowa fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila sune ake masa shifta ana faɗa mashi yana rubutawa safi da yamma to ainin ku kare ta kanku don ku san da iya rubutun ba in ya iya kuma ku za ku ba da labari bai iya karatun ba iya iya za ku faɗi Allah ce duk ba haka al'amari kul anzalahu kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal a ce musu wanda ya saukar da qur'ani shine wanda ya san fai da boye a sama da ƙasa innahu kana ghafuran rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ku tanye ni nazari jama'a wa qala alladhina إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان إن kyale إن بكتا baka القرآن لكيو كان da kyau رحيما أنا gafurar rahiman <laughs> eh kaga wani suna mai alaka da azaba ko ba haka amma ubangiji mai rahama ba haka yake sai ce innahu kana ghafuran rahiman ishara ce zuwa ga cewa da yawan masu wannan magana suna da rabon za su dawo musulunci don ubangiji su kana gafurur rahim ko abin da ya faru ne lokacin aka aka yi badar aka sassare miyagun iri manya suka kwanta dama to duk wanda ya rage yana cikin rabo na ubangiji shi yasa abu sufyan ibn harb da khalid ibn walid duk irin azabar da musulunci ya sha gare su musulmi ba su ji daɗin da suka kubuce ba a badar amma sai da ya zama suna da rabo ga musulunci ba rabo ga su musulunci ba rabo ga su taimaki addinin musulunci sai ga kowane su da tuta yana kira zuwa ga addini yana yaƙi don kariyar addini ya yadda yanzu a kashe shi saboda addinin nan da a da ya yi faɗa don ya kashe kaga inna gane gafuran rahima irin waɗannan ƙarshe ƙarshen ayoyi masu cika da sunan Allah yana da kyau in kana karatu ƙaran ka rinka tadabburin su ka rinka nazarin su saboda koyaushe suna da alaƙa da ciki ko da hawa da dangara aya duk abin da Allah ya rufe aya da shi to yana da alaƙa da farkon da tsakiyarta قالوا ما لهذا الرسول قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى الأمثال فظلموا فلا يستطيعون سبيلا الله تعالى يتي وقالوا ما لهذا الرسول مشركين سن كاللي على shi kuma wannan manzo me ya same shi kun ga basu yadda manzo ne amma tahakkuman wastihza'an suna izini ne to shi wannan manzon fa laisa bi malakin wala malikin ya kula ta'am ina cin tuwo yadda kowa ke ci ba mala'ika ne ba kin wayamshi fil aswa kuma gashi talaka har cikin kasuwa yake ganin sa ba sarki bane mai zaunawa a yi masa fada to wani irin manzo ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da suna wannan magana ya dan ji abu a ransa Allah ta'ala ce masa wa ma arsalna min qama arsalna min qablik wa ma arsalna qablaka min min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq annabawan da muka aika muka aika ba mala'iku bane ba sarakuna wanda asarki cikin su ma rayuwa ta talakai annabi Sulaiman don haka cewa kana cin abinci kana yawo kasuwa ba illa bane gare ka ai kai ɗaya ne daga cikin su karimta su muka yi muka zaɓo ka muka baka girma muka baka jakada suka ce to su dai ba su gane wannan ya kulu ta'am mun ga yana cin abinci yadda muke ci ma'ana yana jin yunwa kuma mun ga wanda ya ci abinci wanda ya ji yunwa ya ci abinci in an jima mi zai faru abincin zai narke in ya narke fa suka ce to wanda a haka shi yasa da wasu suka bauta ma annabi isa sai Allah ta'ala ka musu wannan magana yace mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun amma wanda shi da ta kana ya kula da ta'am toilet ake so shi? sai kai magana kitchen dining duk wanda ka zama kan dining sai ya tai toilet da zaka bauta wanda ka zuwa toilet su na saboda tsabar wauta su waɗancan sun bauta ma mai zuwa toilet waɗannan ko sun kace a ah, mai zuwa toilet za mu ya yi mana jagora kun ga ba ɗaya ba ba ɗaya ba to yana cin abinci yana yawo kasuwa don haka shi talaka ne babu basarake nabiyun miskin nabiyun faqir akwai lokacin da jibril ya zo da mala'ida da makullai na taskokin duniya ya ce ma annabi ga su an ce in kana so in baka ya ce awa abin da nake so in ji yunwa yau in roƙi Allah shi ban abinci gobe in da samu ni kwashi sai in gode ma jibi sai in koma jin yunwa in koma addu'a gata in da samu sai in yi godiya ina so in zam abdan shakuran saburan al yawma sabrun wa gadan shukrun yau haƙuri gobe gobe shi yasa ya yi adalci Allah maj’al rizqa ali muhammadin uta Allah arzikin iyalan gidan muhammadu kamar da shi kada ran kada kada mai gani ya taki maka wato kada ya faifaye har ya sabu girman kai kada mu kasa har yunwa ta addabe mu ta hana mu ibada don yunwa bala'i ce shi yasa faƙaru matsala ne kada al-faqr an yakuna kufr shirkadan da talauci ya zan kayan ci don abokin shi annabi sallallahu alaihi wasallam tare ke roƙon Allah ya kare da gare su Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri jama'a ku roƙi Allah kare daga faqru bashi da kyau Allah ka tsare mu daga faqru amma kuma ka ba mu wadatar da ba ta samu daga ka ba mu wadatar da ba ta samu girman ba ta samu kauce mu hanya wa qalu ma la suka ce bai cimma wannan manzo ne ya yana cin tuwo wayam shi fil yana zuwa yana yawo kasuwanni yana saye da sayarwa laula unzila ilayhi mal inda ma dai an saukan masa da mala'ika fa yakuna ma'ahu nadhiran sai ya rinka gargadi tare da shi haka sai su zo shi yana jan baki mala'ika da suke so a samu mai amma ba sai ba abu zarrin ba ubayy ibn ka'ab ba usmanu ibn affan a'a jibrilu zai zo yana faɗi manzo Allah na fassara ko kuma muhammadu na faɗi jibrilu na fassara abinda suke so a wata ayar Allah ya mai da musu martani kan wani yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajul wala labasna alayhi ma ko jibrilu an ka aiko sai yayi shiga ta mutu kuma da abin ya kuma rikice aw yulqa ilayhi kanzu kaji an duniya ko ma dai to me yasa ba a sauko masa da taska ba a saukan masa da kuɗi wani ya ce wallahi kana sun kuwa ka kama da shawa. kuɗi dai kuɗi an rabi ce a inda ana annabi a wannan zamani to inda kano zai zo to da kuɗi zai zo don ba abin da za ka ci kana da shi ba kuɗi musamman mun taɓa hajji da wani ba kano ya kwanci sa ranar arfa ce ka tashi ka yi kai addu'a ce a na jefa sai miliyan 60 miliyan 60 don haka shi bai da bukatar kuma inda ya sa miliyan 60 magana ta kare wannan magana ta cikin 80 tun miliyan 60 na miliyan kuma a ce biliyan 6 yanzu misali har wani san biliyan 6 inda ya laura yi ka shi ka fita shi shiga har bi kana ke da miliyan 60 miliyan 60 miliyan 60 kaga in kana malami a Kano baka da kuɗi an tara ka za'i amma alhamdulillah kullum bayan Allah ya jin ba ruwan ku da talaka ko babu ruwan su kwarai shaciya suka yi a bashi kuɗi in ana son mai dinki auyul qa'ilaihi kanzu a jefo masa da taska kuɗi ya rika bamu wannan kan muna yarda aw takulu lahu jannatun yaakulu minha ko kuma duk zafin makkan nan duk yawan duwatsun nan shi ya to gidansa fadama ce lambu ne duk wanda yake bukatar shi inuwa ce yake zuwa ya shakata ƴaƴan mangoro na saukowa ana ci ga abarba ga lemun zaki ga wannan ga wancan ga inabi ga dabino mai tacce to inda muna zuwa wurin su shakatawa muna yadda shi annabi kaga sun zama ne وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسلما الظالمين suka ce kai ku fa musulmi ba wani ne kuke bi ba in ba mutumin da aka sirce kaga tanakudi kenan sun yi takin sata magana su biyu sun sha bamban can baya sun ce sihiri yake yau sun ce sihir ce shi akai to wane ne gaskiya qalu sahirun aw majnun yanzu kuma sun ce illa rajulan mashuran sihirce shi akai to inda sihiri yake don me da ku ya sihirce ku ba idan sihirce shi akai kun ga alamun wanda aka wa sihiri a tattare da shi kai fa ضربوا لك الامثال Allah ce manzo ka dubi da suka rika buga maka misalai na shirme fadallu suka bace fala yastati'una sabila ba su iya rikon hanya guda saboda wautarsu da jahilcinsu da batarsu ba su iya faɗin abu guda su tsaya gare shi yau su ce maka boka gobe su ce maka makaryaci jibi su ce maka mawaƙi gata su ce sai ce ka aka yi jibi su ce dabo Allah ya ce falasa tsohon sabila ba su iya tsayawa ga hanya guda su yi magana guda game da kai su a ɗarki ba su iya tabarakan da zai insha تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كلموا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منا مكانا ضيقا مقولين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ubangijin da idan ya so yana iya sanya maka fiye da abin da suke faɗa Ta tabaraka wannan ubangiji albarkatunsa sun yawaita menene zai sa maka jannatin tajrimin tahtiyar anhar da Allah ya so sai ya baka gonaki wa'anda koramu ke gudana a ƙarƙashin su duk ya mayar da makka ni'ima wa yaj'al laka qusura da ya so da ya sanya maka benaye gidajen sama amma ba haka yasa bal kazzabu bis sa'a Allah ya ce a bari wannan mutum sun dai karyata alkiyama shi ko wanda yake karyatawa ta'annuci yake ba gaskiya yake so ba wai don basu ga gaskiyar ne abba su bi ta a'a don ba su son ta wa tadna liman kazzaba bis sa'ati sayyi'a mun yi tattali mun yi tanadin wuta mai kuna ita ce sa'ira liman ka zaune sa'a ga wanda ya kare ta alkiya idan ra'atu idan wutar jahannama ta leke su ta hange su min makanin ba'idin daga wuri mai nisa kafin ma su iso sami'u ta taghayyuzan wa zafira za su rinka jin wata irin rura wani irin wato ta shaci fushi tana zabarbaka irin wanda yake tsage zuciya saboda tashin hankali zaka tun ba su iso gare ta ba suke fara jin lalle ga bala'in da ke cikin ta wa idza ulqu minha makanan zayyukan idan aka jefa su a wani kuntataccen wuri a cikin ta kaji wani bala'in jahannam ba za ka kade gare ta ba kunci gare ta takura gare ta mutum 70 ake ajiya wurin mutum don haka ko cikin sel sel da ake yi duniya to ba a taɓa iya kwatanta irin wanda ake a akwai wanda taɓa zuwa cape coast a cikinku ta ƙasar ghana cikin iyakokin ivory coast na taɓa ku labarin wani gida inda jamusawa suka yi ajiyar bayi idan aka kamo irin sarakuna haka wanda sun bijire wani ɗan ɗaki ne a karkace yake haka sannan iyakar faɗinsa faɗin mutum guda sannan tsawonsa tsawon mutum sannan kuma babu wurin shida sai a sa mutum cikin tsaye sai a kulle sai a sa sarka wata guda ko da za a zo ya riga zan ƙasa ko gurfani bai iya bai iya duki to duk sirɗin da ɗan adam ya yi duniya na lahira ya fi shi don nan ba a cinna wuta ba don in ya cinna wuta minti uku ka kamanta ka ta yi lahira an kare amma ita jahannama ga rurin wuta ga kunci ga wahala kuma sannan mukarrami nina, tun saba'in din nan da za a aje wurin da ya kamata aje mutum guda mukarrami ne za a aje su sassarki da juna ko wani hannun wani daure da kafan wani kafan wani daure da hannun kowa mutum hudu a tare da shi hannun shi na dama ga kafa wani an ka daure kafa sai ta dama ga hannun wani aka daure hannun shi na hagu ga kafa wani aka daure kafa shi ta hagu ga hannun wani aka daure takku bajan kenan haka aka sassar kasu sannan fi zikin makanan dayiqan kuntataccen wuri a wannan lokacin da'aw hunalika subura annan ne za su rinka wayo sai Allah ce la tad'u suburan wahid za ku rinka wadin wayo guda kai wad'u suburan kasar ku ci kiran wayo wayo wayo wayo ku ta watsa wayo kukan dan wani goge ba abin da ya ma Allah zafi game da kukanku ba Allah ba ya jin ciwon kukanku ku yi ta yi ba sai ya saurare ku ba قل أذلك خير قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء كانت لهم جزاء zalika khairun yanzu Allah ka tambaye su shin wancan yanayin da za su shiga wanda za su yi gurin mutuwa babu bala'i kamar bala'in da ya sa kai yi gurin mutuwa ta raba karshe to wannan shi fi alkhairi shi suka fi so am jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun wa gidan aljanna na dawwama wanda aka yi masu takawa alƙawari kanat lahum jazaa'an wa nasiya su yan aljanna masu takawa gidan aljanna ne shine sakamakon su shine makomin su lahum fiha ma yasha'u abinda suke so aljanna shi suke sa khalidina suna matabbata a ciki kun ga wata ayar sai Allah ce lahum fiha darul khuldi anan gidan tabbata ita aljanna tana nan har abada da yana rayuwa tana nan har abada amma su ba su shiga har abada saka ta su ma khalidina suna madawwama a cikin ta har abada sannan abin da fi komai daɗi cewa lahum fiya ma sha'u abin da suke so shi za su samu ba abin da ɗan aljanna ke nasawa ne na sha'awarsa sai ya same shi to kuma saboda hikimar ubangiji za a sanar da kai abin da baka sani don aljanna tana da abin da baka sani a kashe ai daman a duniya kana neman abin da ka saba da shi yanzu wani abinci wanda ake ci Indonesia mu a nan Najeriya ko ga zuciyarmu ba mu nasu in muna roƙo Allah arziki ba mu kawo wannan abinci kaga wannan mangoro mai daɗi da muke sha ga azumin nan wata ƙasa in ka kai shi a yi yau da babu shi su ko in za su roƙi Allah arziki ba su roƙonsa to wani ana shi ne ko aljanna muka je za ka yi ta maimaita abubuwan duniya ne duk suka sani a ce Allah ina son juice ɗin five alive Allah ƙara kai fifteen alive Allah fifty alive Allah five hundred alive Allah five thousand alive sai Allah ce maka ba shi five billion alive a ƙure a tattara kala kala kala kala ƴaƴan itace na aljanna biliyan biyar a markaɗe su a baka kasha a ga ƙarewa jin daɗi in ka gama shan suka ce wasu a baka wasu ba su ba duk tunanin da kake iya game da aljanna aljanna ta wuce Allah ya ce to da wancan halin na wuta mai kunci da wannan na aljanna wani kuka zaɓa masa kana ala rabbika wadan mas'ula shigar da mummunai aljanna ya kasance alkawari ne wanda ubangijin kai dora maka kuma mas'ulan abin tambaya tabbas ya faru yawma yashuru wa wa ma ya'buduna min ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن Allah yake ta da mushrikai wa ma ya'buduna min dunillahi ya hada su da wayannan da suke bauta ko ba bayan A wato idan kai bauta kana bauta ne don ka samu sai ko ba haka ba saboda ranar alkiyama idan mutum ya ga azaba ga kaida ina ya kamata je wurin da wani wanda yake bauta ba ko saka to da kai da shi tare da azaba bai iya fitta kansa ba bale ya fishe ka fa a antum adlaltum ibadi haula sai Allah ya ce ma waɗannan da aka bauta ma ku dinnan ku ne kuka batar da bayina waɗancan amun dallu sabil ko ko dai su ne haka don radin kansu suka bace mu hanya qalu subhana sai ce ya tabbata maka ya ubangiji ma kana yin bazilana an nattakhidha min dunika min awliya bai dace gare mu ba bai kamace mu ba mu riƙi wasu majibinta koma bayan za Allah ba mu muka kasu sannan ba laihinmu ba da ubangiji walakin matatan ubangiji kai kajiyar da su daɗi wa aba'am su da ubanninsu hatta na su zikira sai su har suka manta da ambatonka wa kanu ƙaunin buran suka zamo mutane halakakku za Allah ni'imomin da ka ba su ne suka yi musu yawa shi yasa sai suka halaka ba mu ne ba kuma anan annabi isa zai barantar da kansa sai da ali dan abu talib da ya shi ake bauta shi ma zai barantar da kansa sai dai abdul qadir al-jilani da duk wanda suka kara shi suka ci shirkoki za su barantar da kansu mujaddidi usman dan kodi zai barantar da kansa. da me za su ce subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya wallahi ubangiji duk rayuwar mu cewa mun kai kada shirka to haka ba da mu mun wannan shirka ba mun muka ci ayyuka شيني الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز don haka duk wanda aka bauta ba Allah ba in ba shi yace ai bautar ba zai baranta da kai a da nan ubari dawatin kabarin shi ya ne mallan kuma malamin gargumi ya zo ya yi furji yayi yayi maganganu ka ce gashi da yazo da wahabiyya ya ce ma shehu ma a barkira shi sai aka yamfa da karfin mulki sai aka dantse sai zan ba in ka je ba ka iya zagayo da ka waɗanda ba sakwato ba aza suke in an zo da wa ba a iya dawa biyu in ka zo is blocked an rufe kuma dan gaba wannan ka'aban ma da an ka aza mai mai nuna kamar dawafi aka insha Allah za a cire shi da izla ta'ala za a cibba lokacin da za a cire wannan ka'abar daga kabarin dan fodiyo don bai ce ai ka'aba wurinsa ba saboda ba dawafin sai yake so ai duk da tattafan mujaddidi ba inda bai hane da shirka duk wanda aka bauta ba Allah ba dan fodiyo ya ce a baranka da gare shi amma da tafiya ta tafiya sai zanto shi kansa shirka ake yi da shi alhamdulillah haskin tauhidi ya bayyana gari ya yi haske duk da haka aka ba sauran jahilci ku ci gaba da karantar da ga da iko karkar da bukun mata kullum Allah ce sun karyata ku ga abin da kuke faɗa da mai bautar lata da mai bautar uzza da mai bautar isa da mai bautar ali da mai talib da mai bautar da kowa kake bauta in ya iya kare ka gaban Allah zai karyata amma baban da shehunan da su suka ce abokan su wanda suka bai da addini zahiri da baɗi suka ce haƙiƙa da shari'a duk abin da muka yi muna shari'a ce muke amma su suka suka san haƙiƙa wadda za a rubuta Allah a bauta musu wannan shehunan ba su iya kubutar da kansu fakar kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala adla Allah yace ba ku iya karkatar maka ku zunubi sarfan eh, wala nasra ba ku iya kautar maka ku zunubi ko ku hana maka ku azaba wala nasra ba ku iya taimakon kanku balle ku taimaki wani ومن يظلم منكم wa azaban kabira duk wanda ya zalunci daga cikin ku to muna shirin ɗanɗana masa azaba wadda da haka babu zalunci kamar shirka bayan da lukman ya gaya mana ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shirka babban laifi ce babban zalunci ce ma arsalna qablaka وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين ba wasu manzanni da muka aika gabaninka illa innahum la yakuluna at-ta'am sai masu cin abinci ne ba ayo wani annabi wanda bai da ciki ba wanda shi kullum azumi yake bai cin komai bai sahur bai hudu bai ba shi shi yasa annabawa ba sunna su bace kamar da azumi juddado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sama man sama da wanda yayi azumin zamani yayi azumin shekara shi bai shan ruwa kullun da rana azumi yake annabi ce bai mai azumi don Allah bai so da yau cin abinci sunnar annabawa ne kuma in da ka ci ka ci mai daɗi rugudu wanda Allah ya hore ba kulman harrama zinata Allah ya lasi a kharar da ne bane wasu tsayyibati min rizq waliya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah haka duk abin daɗi da kake ci ka ci amma kada ya sa ka girman kai kada hana ka mutu wa yamshuna fil asuwa? kuma talakawa ne masu zuwa ne, su saye su sayar akwai sana'ar da duk wani annabi sai da ya inda mai ba ne kiwon tumaki ko kiwon na tumaki akwai hikimar da ta sa haka duk wanda ya kiwon tumaki to bai wahala cikin mutum. Allah ce waje Allah ba alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya wasu ku su zama fitina ga wasu wani talaucin sa ke zama fitina ga mai arziki wani kuma arzikin sa ke zama fitina ga mai talaka kai kana da arziki shi talaka ne ya zo roƙo wurin ka kana yi masa izgili kana yi masa janci kana tafi ya je shi ma Allah ya bashi ko kuma arziki mai arziki ya zama fitina ga talaka sai kana ganin su su Allah ke su Allah bai so a tasbiru mun jarabce ku don mu gani ko za ku yi hankuri wa kana rabbuka basira ubangijin ka mai gani ne duk abin da bayi suke yi yana ganin su kuma yana shirya saka musu da abin da suke aikata inda mun karanta bisa ga sawaba Allah ya ba mu da aiki da shi idan mun kuskure ku tuka harshe Allah ya mana afwa mana gafara Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya rufe asirin mu Allah ya rufe arzikin mu Allah ya kare mu daga nuna da musiku da bala'o'i da suke sauka akwai kungiya wadda wasu iyaye mata suka kafa a nan birnin Sokoto ana kiranta ta khidma khawiyya ga logo sunan sun ce a sanar da ku mun san su mun san mazajen su mun yarda da su mun aminta da aikin su da tafiyar su kuma muna ba su shawarwari muna lura da su muna musu nasiha aikin da suka ɗauko aiki ne babba shi yasa muka aminta da musanar da aiki ne na ƙwarai wanda al'umma tana da bukatar shine duba bangaren matalauta daga cikin bayan Allah waɗanda babara suke yi ba bayyana da kansu suke yi wanda a cikin gidaje suke da cikin unguwanni kuma ba a matan da suna cikin halin bukata kun ga irin wannan wata na azumi da ma bayan watan azumi to ana buƙatar wasu bayan Allah masu shiga lungu da saƙo suna zakul irin su suna taimaka su haka daidai ne duk wanda yake da wani alkhairi da sadaka ya basu daidai ne wanda yake da zakka ya ɗiba a cikin ta ya basu daidai ne wanda yake iya taimaka musu ga wani project da cikin ayyukan da suke yi shi ma ya taimaka musu Allah ya ba mu ikon taimako Allah ya rufa asirin mu Allah ya rufa arzikin mu Allah ya sa mu gama lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk